Allah Libo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC da kewaye, bari mu fara da kanin labaran duniya. tumala mamu da hoton wani yaro dan kasar siriya da ya bayyana a yau ya da hankalin duniya wani kakakin kungiyar adawa ta sudan ta kudu ya ce yau tsohon mataimakin shugaban kasar da aka kora zai fito ya fashe wato ya faɗa abin da ke cikin cikinsa sannan yayin da hillary clinton da donald trump suke fafatawa an samu wata takara da take jin za ta kada su bayan haka wasu kamfuna biyu na motoci suna shirin za su haɗa kai su kera motoci masu tuka kansa akan titi to a rahotannin namu ne yau za ku ji cewa jihar lagos ta shiga sahun jihohin najeriya da ke samar da albarkatun man fetur a ƙasar kowane irin tasiri hakan zai yi ga najeriya a maimakon yadda ake samun wannan fashe-fashen tutun sauransu a Niger Delta Lagos ana sa ran watakila ba za a samu haka ba saboda ta zai taimaka. To a jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba ne da cece kuce tun bayan da jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta yanke shawarar shiga gwamnatin haɗaka a ƙasar. In dai dan kishin ƙasa aka yi ta mu a partikin mu lumana mu demokradiyya mun kasa gaba kenan kowa na da inci to wannan zauwa ta MNSD za ta ƙara ba ma. Za ku ji cikakken rahoton amma sai Jummai Ali ta karanto wato sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai bangwa tsage amma duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a ku da wuni. Hoton wani yaro kankane da ke da alamun raunuka a jikinsa har da jini ma. wanda aka ce ya samo daga farmakin jiragen saman da aka kai a birnin Aleppo na ƙasar Siriya ya tada hankalin jama'an kasashen duniya daban da yau a yau da suka ga surar tashi a cikin kafofin watsa labarai wanda suka da na duniyar gizo ƙungiyoyin 'yan adawar ƙasar ta sham ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune akan kujerar wata motar ɗaukar majinyata inda kuma aka ganshi duk jini da kura sun rufe jikin nashi wani likitan garin na alefa da ake kira osama abu el ya ce sunan yaron dai umram dagnish ne kuma ɗan shekaru biyar ne kacal da haihuwa jiya aka kai yaron asibiti aka ba shi magani kana aka sallame shi rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne a lokacin da wasu jiragen sama suka kai farmaki kan wata unguwa ta yan adawa da ke can garin aleppo wani kakakin kungiyar adawa ta splmio ta kasar sudan ta kudu ya ce yau alhamis ne tsohon madugun yan atawa wato yan tawaye kuma tsohon mataimakin shugaban kasar rek mashar zai fito yi magana a karon farko a cikin lokaci mai tsawo tun bayan da ya buya a watan yulin da ya gabata lokacin da aka yi wata gwabzawa tsakanin mayakansa da na sojan gwamnati a juba babban birnin kasar a wancan lokacin ne shugaban kasar ta sudan ta kudu salva ya kori mashar daga mukaminsa na mataimakin shugaban kasa inda kuma mai gurbinsa da taban dan gai wanda wani rukuni na kungiyar splmio ta mashar ɗin ke bayarwa goyon baya na da haka ne a yanzu jami'an watsa labarai na kungiyar ta splmio mabiyon wato mabiyo garang di mabiyo ya fito yana gaya wa gidan rediyon nan na voa cewa yanzu an ɗauki mashar a mai da shi wata kasa inda daga can ne zai hira da manema labarai ya ce dole su ɓoye asirin wurin da tsohon mataimakin shugaban ƙasan yake saboda a cewarsa makiya zaman lafiya na ci gaba da farautarsa sai dai kuma gwamnatin sudan ta kudu din ta musanta cewa tana neman hallaka mashar To muna baku labaran duniya nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. yan sandan kasar turkiya sun kai wani samami da jijifin yau da suka auka wurare sun fi ɗari kuma suka ba da samacin mutane kusan 200 dai a ci gaba da suke da farautar mutanen da ake jin suna da alaka da wani hamshakin shehin malami ba turki da ke nan zaune amurka da ake kiran shi fetullah gulen wanda gwamnatin turkiya wannan take zargin shi da cewa shine umar sun kitsa makircin yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a watan da ya gabata wanda ko bai nasara ba 'yan sandan kasuwanni sun banzama zuwa kamfuna masana'antu da shaguna daban-daban domin nemo mutanen da ke tausa kungiyar addinin da shigulan da yake wa shugabanta akalla mutane mai tanda saba'in ne dai aka kashe a ran sha biyar ga watan yulin wannan shekarar lokacin gajeren yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin ta turkiyya wanda hukumomi suka ce shi gulen din shine jagorance shi da da taimakon dubban sojoji da 'yan sanda bayan yunkurin ne gwamnatin turkiyya ta kafa dokar ta ɓaci kana ta himmatu wajen kakkama dubban mutanen da take zargin sun taka rawa a yunkurin juyin mulkin To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda rahotanni daga kasar ke cewa an saka jihar lagos a cikin jerin jihohin da ke samar da albarkatun man fetur a najeriya bayan da a kwashe tsawon shekaru ana aikin neman man daga birnin na iko ga rahoton da wakilin murya amurka babangida jibril ya aiko mana shugaban kwamitin tattara kudaden haraji da kuma rarraba shi na hukumar haraji ta ƙasa alhaji aliyu muhammad shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake ganawa da gwamnan jihar lagos a kinwumi ambode alhaji aliyu muhammad ya bayyana cewa Daukan wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukumar da kuma sauran hukumomin gwamnati suka gudanar game da wasikar da gwamnatin jihar Legas ta aikewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na bukatar a fara ba ta kashi goma sha uku daga cikin ɗari na kudaden albarkatun man fetur na ƙasan a matsayinta na sabuwar jihar da yanzu za a fara haƙan man fetur a cikin ta, A cewar shugaban wannan kwamiti dai yanzu haka shugaba muhammadu buhari ya amince a wa gwamnatin jihar ta Legas. kashi goma sha uku cikin ɗari na kudaden harajin da za a samu daga albarkatun man fetur da wani kamfani mai suna fulawiyu oil zai fara haƙowa a jihar ta Legas. don dai za a iya tunawa a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Legas. ta ba da sanarwar cewa yanzu haka an gano rijiyoyin man fetur wanda kuma za a fara haƙansu a wannan wata da muke ciki to kowane tasiri wannan zai yi ga tattalin tattalin arzikin jihar ta Lagos, Malam Garbadin Muhammad ne kakakin kamfanin man fetur ta ƙasa NNPC kuma ya mun ƙarin haske game da wannan betur da aka gano a jihar ta Lagos. Zai dama duk lokacin da aka samu ƙari tunda man fetur din da ta samu har ba ba wai ba wai na gwamnatin jihar Lagos bane arzikin man fetur na kasa ne wannan zai ƙara yawan man fetur din da ake ginowa daga a cikin kasa kuma kaga a maimakon eh, yadda ake samun wannan fashe-fashen tutun mai da sauransu a Niger Delta Lagos ana sa ran watakila ba za a samu haka ba saboda kaga zai taimaka. To koya talakawan jihar ta Lagos suka ji da wannan labari na cewa jihar su ta shiga jerin jihohin Najeriya masu albarkatun man fetur? Hmm, actually, as I really thank us, but my suggestion is that as the one start production, so let us know of this uh, Lagos product, so we need to maybe they will reduce the price. Ya ce ko shaka babu mun ji daɗi da samun wannan rahoto fatanmu shine gwamnatin jihar ta Lagos ta yi amfani da wannan dukiya da za ta samu na man fetur wajen inganta jin daɗin rayuwar al'ummata da kuma rage farashin albarkatun man fetur ga 'yan jihar da kuma 'yan Najeriya. wannan daidai karar farko da aka samu man fetur a wani yanki wanda ba yanki na niger delta ba yankin da a can baya ke da ɗimbin man fetur a ƙasar kuma jihar lagos ta bi bayan jihar ondo daga jerin jihohin yammacin najeriya masu albarkatun man fetur a ƙasar yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya bada umarnin ci gaba da nemo albarkatun man fetur a yankin tafkin chadi abinda kuma masana kimiyyar karkashin kasa suka tabbatar da cewa lallai akwai albarkatun man fetur a wannan yanki musamman idan aka yi la'akari da cewa kasar chadi da kuma kasar dukkanin su sun samu albarkatun man fetur a yankunan da ke kusa da tafkin na chadi man fetur dai ya kasance kashin bayan tattalin arzikin najeriya sai dai kuma gwamnatin muhammadu buhari ta bayyana a aniyarta na canja wannan alƙibla tare da mai da hankali wajen noma da kuma albarkatun ƙarƙashin kasa baban ya jibrin murya amurka daga lagos shugaban ƙasa ka taimaka dan rasulillahi dan allah To a makwabciyar Najeriya ko wato jamhuriyar Najeriya ce kuce ake ci gaba da yi tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta yanke shawarar shiga gwamnatin haɗaka da jam'iyya mai mulki ta PNDS. daga yamai ga rahoton da sule mummuni burma aiko mana ko da yake galibin 'yan nijar ba su yi mamakin jin labarin wannan sabon yunkuri na kwatsewar jam'iyyar adawa ta mnsd nasara da gungun jam'iyyun da ke mulki ba saboda dalilan da ta kira dafawa gwamnati domin ta warware matsalolin da suka dabaibaye ƙasa yanzu haka wannan batu na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa kamar su abdu alhashi idi wani ɗan rajin kare demokradiyya in dai da 'yan ƙasar nan ne suka yi wanga gamin gambizan nasu in dai dan kishin ƙasa aka yi ta ya kamata a ce yanzu lokaci ya zo wanda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da sama da haɗi da kuɗin ƙasa da wanda suka yi arziki bagatatan. Jam'iyyar Model Lumana wacce aka kafa a shekarar 2009 bayan da baraka ta taso tsakanin shugabannin MNSD na wancan lokaci wato hama Ahmadu da tanja mamadu ita ce babbar kawa ga wannan jam'iyya a ƙarƙashin ƙawancen 'yan adawa har zuwa ranar da ta sanar da shirin ɓallewa. Saboda haka na tuntuɓi Bana Ibrahim wani jigo a ƙungiyar matasan Modern Falumana domin jin matsayinsu akan wannan mataki. Parti ne da muke da hulɗa da ita kan in ce kamin ma demokradiyya ta zo a cikin ƙasar ga mu a partikin mu lumana mu demokradiyya mun kasa gaba kenan kowa na da inci ya bi nan da yake so. Kawancan jam'iyyun 'yan ba mu na mai cewa ba wani koma bayan da matakin canza shekar MNSD zai haifar domin a cewar kakakin waɗannan jam'iyyu hambali dodo ba mu ji daɗin irin wanga kwane-kwane da suke yi ba in ba su bukatar opposition suna iya jahiya gaba ɗaya lalle mu muna iya tsaya matsayin mu na parti non fili kuma da za su iya ci gaba da opposition don mu wayar da 'yan Nijar mu wayar da musu hankalukansu da kanukansu. Ko baya ga dalilan ba da haɗin kai wa gwamnati don fitar da ƙasa daga ƙangi da jam'iyyar ta bayyana a matsayin hujjar amsa kiran na shugaba Isuhu. masu fashin bakin siyasa irin su farfesa isufu yahaya na jami'ar yamai na ganin to tana msd yanzu ita ma tana so ta ɗauki honsa wa'annan wa'anda suka ɗan takura mata eh, da suka tahi tahiyar hwari watakila za ta samu ta musu inuwa mai in aka diba ga tahiya ƙasa ana son kwanci hankali wannan jaye-jaye eh, na siyasa a bar shi a makasa aiki watakila shi ne suka gani su biyu ya yi musu kuma zai kawo ma ƙasa alheri shugaban jam'iyyar pendes tarayya bazum muhammad ya jinjina wa jam'iyyar mnsd da wannan yunkuri saboda a cewarsa matakin zai taimaka wa gwamnati ta ƙara samun yarda a wurin masu hannu da shuni kasan abin da ƙasa take so a kalle ta da idanu an amince da ita to wannan zauwa ta mnsd za ta ƙara ba ma masu goya mu baya karfin gwiwa na su ci gaba da wannan goyon kuma har ma su ƙara shi babu shakka shine sa na ce maka babban arziki ne ga ƙasar yanzu haka dai ana iya cewa cikin wasu jam'iyyun kawancen da ke mulki ya ɗori ruwa ganin yadda haɗa gari tsakanin babbar jam'iyyar ta MNCD da jam'iyyar PNDS mai mulki ka iya raba wasu da mukamansu a gwamnatin da ake hasashen shugaban ƙasa zai kafa bayan ya gama hutunsa a ƙarshen watan nan na Agusta. wacce kuma ake ganin ba za ta fice ministoci talatin ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar yanzu agogo a nan birnin washington da sauran jihohin da ke gabashin amurka na cewa sha na safe ne da minti goma sha hudu yanzu kuma ga jimmy da shirin sai bango ya tsage Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Alhaji Alkasin Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin Najeriya ta kafa zai ci gaba da ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. hello salamu alaikum wa alaikum salam suna daga farko dai suna na abubakar ahmad to tambaya da nake a yadda muna nan zama dinnan idan allah ya sa lokacin da za mu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun yi da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba allah ya sa muka koma nan za a mana ɗauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma kuma dama muna sana'a muna da gidaje gaba daya amma gaba ɗaya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba ba dai abinci ba ba dai gidan ba ba dai kayakin sana'o'in nan ba to ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan. to alhaji alkasim ko da yake kayi bayani a baya akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mishi. eh karin bayani da zan masa shine cewa ba za gwamnati ba za ta mai da mutane kawai a haka ta basu ba idan Allah ya yarda makarantu za a gyara masana'anta kuma Allah da za a gyara kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kan wannan abin da ya faru don su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da Allah yarda. To akwai to ba malami na gaba ko? na gode wa alaikum salam ni suna na abubakar siya to daga goza na kansamu da state dan ya ba ni waya kan ko yi mishi waya ko waya dai ya ɗan faɗa kullum nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu da eh, za mu ce a borno state da gaskiya mazan ko ni da ina yi miki magana nan ma ina makaranta eh malam abubakar tsaya tukunna ka san na sai da nace a muku amshi malam cakule ya muku bayani wannan ba fili bane na bayyana ra'ayi in kana son ka bayyana ra'ayi bari a karshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka da muka tanada na musamman wanda za ka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke damunka. ka Wannan fili mun gayyato eh. Alhaji Alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku. To, kana da ah. tambaya ne? Eh, to, babu wani tambaya To, ka ba ka ba mutum. Ba zan jira wancan na maganan bayana ra'ayi. To, za ka jira sai na baku nan ban yaso za ka kira ka bayyana ra'ayinka ko? Eh, insha Allah. To, ka saurari, ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin zan baku nan ba. to shi kenan na gode yawwa to malami ka ba malami na gaba ko assalamu alaikum wa alaikum salam sunana ahmed ibrahim makinta to eh tambaya na shi kan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa kuma muna mun san manyan najeriya an an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana kuma so da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba zai iso ba zai iso gare mu ba eh. kuma da yawa so da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire kuma bai iso bai iso gare mu ba to shi yasa mun ce tambaya na yanzu misali in za a taimake mu ta ya za a iya taimake mu don muna da shugabanni shugabanni kuma shugabanni kuma ba su da gaskiya a cikin lamurin najeriya tambaya na ne ta abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita tambaya na shi ne wani to ba kana da wata tambaya ne eh in an ban sai na da wata tambaya a'a to ka ka faɗi duka biyu a jere tukuna ba haka muke eh, yi ba tambaya na shi ne kuma ka ana gaba kan cewa yanzu mu aka kashe mana sana'ar mu da aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai da mu kuma haka kana nufin ko gwamnati za ta baku kuɗin fansa eh muna nufi za iya ba mu kuɗin fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka kana da wata tambayar eh wani tambaya na ya kare sai dai wani na gaba. To bari ya baka ansa. To Alhaji Alkasim ina jin sai ka kara jaddada masa batun yin rajista ɗin nan. Ka ji tambayoyin nasa ko? ɗaya eh, na ji tambayoyin nasa to zan fara daga tambayansa ta ƙarshe eh. ah, wannan sun gwamnati wanda muke tare da ba ta babu al'amarin fansa cikinsa babu kuma al'amarin jiya cikinsa tallafi ne ga wanda suke da rai tallafi ne na makaranta tallafi ne na asibiti tallafi ne na ƙara gina gidajen da boko haram a tambayansa kuma na biyu shine cewa tallafin da za a bada aka samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su a baya kaiwa ƙasa to dama mu aikinmu ah. tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa akwai lokacin da ah. muka bada tallafin abinci a ƙauyen waro ƙauyen waro na abuja ne kusa da apo a lokacin da muka je shi ƙauyen kowa da hannu da hannu muka bashi an yi rijista ɗinsu aka rubuta sunan kowa kowa ya zo sai aka bashi duk abin da za a bada aka bada hannu da hannu saboda haka idan muka je ma ko dikwa ko goza ko baman allah da da hannu da hannu za a ba kowa in dai sunayensu yana cikin rijista da hannu da hannu za a bada kowace tallafi da za a bada insha Allah. To ai shi yasa na ce ka ƙara jaddada musu batun rajista ɗin nan tunda ka ce in ba rajista ɗin nan ba a ma san da zaman su ba to tana yiwuwa kila ko don su ba su yi rajista ba ne shi yasa ba su samun taimakon. Ah, Eto eh, shi shi shi rajistin tunda suna Abuja ne tunda suna Abuja ne su rubuto sunayen su su kawo ah, su kawo ma kungiyar mu wannan kuma rajista din kuma za a ƙara turawa kuma Borno State ma kungiyar da ake cewa SEMA wanda ake cewa state emergency management agency mm-hmm. idan kungiyar mu tana da wannan list din sai mama tana da wannan list din to harkokin su zai zo da saukin Allah yadda to ba mutum na gaba ya tambaya ko salamu alaikum wa alaikum salam ah, ina ina mika tambaya na ne zuwa eh muna jin ka muna jin ka ina ina mika tambaya ne sunana abubakar ne daga goza to Wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kamar a gidajenmu yanzu inda kamar mu mutanen jan ruza ina tambaya ne game da yanzu kaga gidajenmu ba za mu koma gurin ba na ɗaya. Kuma na biyu iyayensu iyayenmu duk ba sa raye duk an riga kashe su kuma wayansu suna cikin kamaru ma yanzu gwamnatin kamaru ne wanda shi yake ɗaukan matakin komai abinci da komai shi yake ba su ga mu kan kuma yanzu inda muke ba sannan ma a takure muke to yanzu gwamnati yanzu wace irin wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ci idan kas idan kan saurari ranar alhamis duk ranar alhamis a shirinmu na la'asar muke sa wannan shiri alhaji alkasim abdulkadir ya yi bayani dalla dalla ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karba din na ya tatto da yake kuma ka san shi wayan ba a hannunka yake ba baka ji ansa da ya bayar ba idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai buƙatar ma cewa ku je ku yi rajista da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta najeriya take na ganin cewa an gyara muku wuraren ku kuma kun koma. To ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi ko ya tabai wa gwamnati ne ko kuma hukumomi shawara ga lambar da za a kira a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sufuri biyu biyu sufuri biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shidda biyar biyar kenan plus one two zero two two zero five two six five five ana iya barin shawara ko ra'ayi a kowane lokaci idan aka kira Allah ya ba da sa'a a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. yanzu kuma ga babu yakubu makeri da wasu daga cikin sakon da kuka aiko mana ta hanyar imel. za mu fara sakonnin naku ne da nasiru kainuwa haɗeja. inda ke cewa safarar mata daga kasashen afirka zuwa nahiyar larabawa ya yawaita kuma kalubale ne ga shugabanninmu na afirka idan har da gaske kuna son kawo ƙarshen safarar sai kun kyautata rayuwar talakawanku ta hanyar samar musu da ayyukan yi da na more rayuwa sa'annan daga bisani ku yi hukunci mai tsauri ga duk wanda aka samu da safarar matan zuwa kasashen ketare domin aikatau su ma can kasashen ketaren ya kamata su ɗauki mataki ta hanyar hukunta duk wanda aka samu da yin safarar ko wanda ake masa aikata aikatau a gidansa sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar amurka da fatan kuna lafiya ina son ku bani dama na kira ga talakawan najeriya da su ajiye abin da suka noma kamar gero dawa da masara kada su sayar domin su sayi shinkafa ko alkama ganin yadda farashin shinkafa da alkaman ke kara hauhawa sannan kuma farashin gero da dawa ke kara saukowa da fatan kiran ya je gare su daga prince ya'u adamu bulkacuwa sako adam a adam gashuwa garkuwar matasan jihar yobe ya ce amfani da karfin tuwo da jami'an tsaro suka yi a mali wajen murkushe wata zanga-zanga babban take haƙƙin bal'adama ne shi ko saji saidu daura cewa ya yi game da yunkurin 'yan niger delta avengers masu fasa bututu na yin sulhu da gwamnatin najeriya wani abin farin ciki ne duk da cewar ruwan wuta ya sa suka amince da yin sulhun ba don allah ba sakon amadu abacha mashina jihar gobe ya ce allah muna rokonka ka kawo mana ƙarshen wannan masifar hauhawan farashin kayayyakin masarufi a najeriya amin summa amin sako na gaba na cewa hakika matakin da rundunar tsaron najeriya ta dauka na sallamar ɗaya daga cikin mutane uku da ta ayyana neman su ruwa a jallo bisa zargin taimakawa kungiyar boko haramu wato amadu bolori hakan ya yi daidai daga abdulsalam muhammadu lema tsagim sako na ƙarshe na cewa a gaskiya gwamnatin tarayyar najeriya ta gaza wajen samarwa manoman ƙasar mu takin zamani kuma alhali gwamnati ce ta yi kira da koma gona daga muhammad mai kayan miya oji kwates gombe yanzu kuma ga aliyu ya dawo da labarai a takaice To mamu da yayin da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrats da Donald Trump na jam'iyyar Republicans ke ci gaba da fafata a takarar shugaban kasa a zaben da za a yin Allah kai watan Nuwamba a na wannan shekara na Amurka. Wata 'yar takara mai suna Jill Stein da ke takarar shugaban kasa a karkashin lemar wata jam'iyya da ake kira wato ake kira Green Party ta ce tana ganin duk tafi su damar lashe wannan zaben duk da cewa galibi dai jam'iyyun nan guda biyu kawai aka sani a tsarin siyasa Amurka wato Democrats da kuma Republican. a wata cuɗanya da jama'a da tashar talabijin ta siyanya ta shirya malamar stein ta fito tana bayyana hillary clinton a matsayin wadda ba ta da natsuwa yayin da shi kuma donald trump ta ce mutum ne da ke cin mutuncin jinsi na mutane iri-iri wanda suka hada da baki 'yan wasu kasashe ga shi da nuna bambancin addini da launin fata ga kuma surutun tsiya a zaben shekarar 2000 an taɓa samun wani ɗan takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyyar tigrin party ana kiran shi raf neda wanda ya samu kashi uku cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa inda kuma ta george bush na jam'iyyar republican ya da algo a na jam'iyyar democrat a wancan lokacin sannan wasu kamfuna biyu na motoci wato uber da volvo sun ce za su haɗa kai su soma ƙera motoci masu tuka kansu akan tituna akan haka ne kamfanin guda biyu wato suka ba da sarwa yawa ta cewa za su keɓe jerin ko kuma jarin dala miliyan uku da za su batar wajen kera waɗannan motocin dama da shi kamfanin uber din tuma wata mayan da ya shige ne ya so gwada irin wannan motar maras direba akan titunan birnin pittsburgh da ke jihar pennsylvania tana amurka yayin da shi kuma kamfanin volvo tun shekarar 2014 ma ya fara gwada nashi motocin kan titunan garin gothenburg da ke kasar sweden da can ne ma ya da shi sai dai kuma har yanzu akwai mutanen da ke ɗare ɗari da nuna shakku game da wato hatsari ko kasar da ke tattara a cikin amfani da irin wannan motocin masu haro baki daya abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan zango na uku a jerin shirye da muke kawo muku a rana sai dai idan allah ya yarda an jima da dare za mu sake dawa da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe wato 4 da rabi kenan a agogon washington dc yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya hada shirin sai injiniyan mu chan Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan na tafe.